اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

wani ma zai shiga musulunci kana so za ka shiga addinin musulunci kana so za ka shiga addinin musulunci kana so za ka shiga musulunci na ce kana so za ka shiga musulunci kai ka yadda ko wani ya maka dole a a kama shiga musuluncin kenan ok kai mafarki me kai mafarki me ka gani a mafarkin gaya mana Ka ga ƙur'ani a ƙirjinka a mafarki da me sai ka ga me kuma kaga ko ka ka kai mafarki shine ka abokan abokanka cewa gaskiya fa zaka shiga musulunci to a yace unguwa kake a federal law cost kana karatu ok dan security ne kai kana so ka shiga kuma addinin musulunci to zan gaya maka kalmar da ake shiga addinin musulunci da ita in ka amince ka zama musulmi tun da dama kana tare da musulmin Ashadu. Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace da larabci kace daga yau na amince na yadda na gamsu ba tare da wani ya matsa min ba ba abun bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka kace kuma ka yadda ka aminta daga yau annabi Muhammadu banzan Allah ne ka yadda da haka to yadda ka da wannan shine ya mai da kai musulmi yanzu akwai abubuwa da suka hau kanka da yawa me sunanka Timoti to da ana kiranka Timoti yanzu tunda kana tare da musulmi wani suna kake so a dinga kiranka cikin sunayen musulmi Abdullahi ya ce a dinga kiransa Abdullahi ka ɗauko suna mai daraja sunan ɗan annabi sunan baban annabi sunan sahabin annabi sai da bakar ma sunansa Abdullahi manzo Allah sunan babansa Abdullahi yana da ɗa Abdullahi yana da sahabi Abdullahi Abdullahi suna ne mai daraja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine mafi ɗaukaka suna da aka bautar da mai shi zuwa ga Allah da haka yanzu a ci gaba da kiranka Abdullahi ah, abdullahi tunda ka shiga musulunci yanzu akwai abubuwa da suka hau kanka kamar yadda kake gani musulunci aiki ne da aƙida da ƙudurcewa da yadda da aikatawa saboda haka akwai makarantar mu za a maka rijista za a shigar da kai za ka dinga zuwa kana ɗaukan ilimi har ka samu wadataccen ilimin da za ka iya bautawa Allah subhanahu ta'ala da shi a ina kake yin aiki ok a kake aikin security na gadi ko to to ba komai insha Allah za mu tattauna da wanda kake wa aikin Allah ya tabbatar da alheri Allah ma albarka ya tabbatar da kai a musulunci eh to ya kyau waye abokin naka wanda ka gaya masa mafarkin da kai abokinka shi abokin naka wancan wanda ka ce masa kayan mafarki ya ce ka je ka shiga musulunci shi ba musulmi ba ne to shi kenan ka je ka masa addu'a cewa shi ya taimaka ma da ya ce maka ka zo ka shiga musulunci sannan ka gode wa Allah da ya shiryar da kai zuwa ga addini ka tsaya ka rike musuluncin da kyau ka ji ko ka yi karatu sosai Allah ya ma albarka da mu gaba daya na'am to ai maka addu'a to wace irin addu'a kake so ok ka ƙara fahimtar musulunci ko ka yi ilimi sosai to insha Allah za a koya maka wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce game da munafukai waɗanda suke fito na fito da addinin musulunci kuma suna nan a gindin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna zaune amma kuma zuciyarsu babu hasken addini babu hasken imani a ciki game da irin waɗannan da Allah yake cewa minhum wa minhum wani babban malami ya wallafa littafi wanda ya kasu kofinsu sama da siffa ɗari na munafukai da yadda suka dinga zagon ƙasa addinin musulunci shi ne Allah ta'ala ya ce wa minhum daga cikin munafukai man yastami'u ilaika akwai wanda yake zuwa don ya saurari karatunka shi ba ya zo ne don ya fahimta ba ba ya zo ne don ya gane ba ba ya zo ne don ya ɗauka ba ba ya zo ne don ya shiryu ba ya zo ne ya ji ko za a faɗi wata kalma ta kuskure da zai riƙe je amfani da ita ya ɓata musulunci hatta iza kharaju min indika har sai zuwa lokacin da suka fito daga gurinka sun zo sun gana da kai sun fita alu sai ka ji suna cewa lillazina utul ilma ga waɗanda Allah ya ba su ilimi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ce musu ma za ƙala alifan wai ɗazu-ɗazun nan me ya faɗa ne wato idan ana yin musulunci da gaske ana karantar da mutane tsakani da Allah ko ‘yan rahoto sun zo ba sa gane me ake yi ko mutum ya zo da mummuna aniya don ya cutar da musulunci ko ya cutar da musulmi ikhlasin masu yi sai ya sa Allah ya kasa gane me ake ciki da haka irin waɗanda ake kukurɗo su cikin musulmi domin su ji shirye-shiryen da ake yi na taimakon addini da karantarwa da wa'azi don su yi ƙage su ɓata sunan masu wa'azi da masu karantarwa da masu karantar da addini to sai kaga Allah ya toshe basirar sun kasa fahimta shi yasa ba abin da yake ba da nasara a wajen aiki irin ikhlasi a tsaya a yi aiki don Allah to ragowan kuma Allah shi zai karasar Allah shi zai tsare shi zai kiyaye shi zai isar da saƙon, shi zai kara saƙon kuma shi zai yaɗa saƙon. abin da yake bukata masu yi su yi da gaske in kuna da gaske shi shikenan ba wanda zai cutar da ku shine Allah yake gaya mana yan rahoto da ake turawa domin su ɗauki maganganu su je su ƙulla sharri ba yau suka fara ba sun daɗe suna wannan amma ba sa fahimtar karatun saboda mutum bai zo da sakakkiyar zuciya ba don ya ji karatu ko an yi karatun ma ba zai gane ba qalu sai ka ji suna faɗa lillazina otal ilma ga wanda Allah ya ba su ɗimbin ilimi ya ba su ɗimbin sani su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi masu gaskiya masu ikhlasi masu mutaba'a masu yi da gaske masu jin tsoron Allah sai su dinga tambayan su ma za qala anifan wai ɗazu da yayi magana din nan me yace anil munafiqin wa fi ma yastami'una qawlan wa menene suke jiyowa ɗin? an ce sama'u khutubati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawmal jumu'ati idan manzon Allah ya yi hudu ba ranar juma'a ya isar da wani saƙo, munafukai ba sa fahimtar wannan saƙon na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma sama'u kaulihi ala umumil aukati, ko da yaushe ma manzon Allah yake magana ba sa fahimta saboda ba su zo da wankakkiyar zuciya ba ba su zo da kyakkyawar aƙida ba ba su zo da nufin su shiryu ba shi yasa ba sa gane abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ko yake karantarwa ko yake kira zuwa gare shi ula'ikan lazina taba Allahu ala qulubihim waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya sa marfi akan kan zukatansu Allah ya rufe zuciyarsu ba imani ba ya kafirci ba fita zuciya idan aka kifa ta tana kallon ƙasa alheri ba zai shiga ba sharri ba zai fita ba to da haka Allah ya ɓame bakin zuciyar ya rufe bakin zuciya ya yunke ta imanin da ake ta karantarwa baya shiga shi yasa ake roƙon Allah ya buɗe zuciyar mutum ya fahimci gaskiya idan ba a buɗe zuciyar ba duk karatun nan da ake duk wa'azin nan da ake duk faɗakar wannan da ake duk tunatar wannan da ake duk jan hankalin nan da ake sai ga mutum bai amfana da komai ba saboda zuciyar ba zai shiga ba zuciyar an rufe ta an toshe ta an doɗe ta an mulmule ta an cure ta guri guda imani ba zai samu kofar da zai shiga ciki ba to Allah ya tsare mu daga wannan yasa Allah ya ce utul ilm saboda ilimi ake gane gaskiya kun ga sai Allah ya kira sahabbai masu ilimi saboda su suke zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan su ji sakon dan su fahimta dan su haddace dan su gane dan su je su yi aiki kuma su karantar da wasu sai Allah ya mai da su ulul ilmi wanda dama ilimi mun ce darajarsa shine ka koye shi ka fahimce shi ka gane shi kai aiki da shi kuma ka yada shi shine martaba ilimi wattaba'u ahu Allah ya ce sun bi soye-soyen zuciyarsu sun bi son zuciya shi kuma son zuciya duk wanda ya bi shi ya halaka a fara'aita man ilaha hu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun Allah ya baka ga wanda ya riki abun bautarsa ba shine zuciyarsa abinda zuciyarsa ta kawata masa san ransa san zuciyarsa haka kawai yake zuwa ya aiki da wannan baya bukatan dalili baya bin nassi baya bin hujja baya bukatan a kawo masa hujja daga fadar Allah da manzansa duk abinda zuciyarsa ta kawata masa sai je ya yi shi to wannan ya mai da zuciyarsa wato abun bauta yasa Allah ta'ala yake gaya manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'iha wa la tattabi ahwa alladhina la ya'lamun sannan muka dora ka akan shari'a ka bita kada ka bi soye-soyen zuciyar waɗanda ba su sani ba kaka bi son zuciyarsu saboda haka wannan kamar jan kunne ne na cewa idan aka toshe zuciyar mutum gaskiya ba ta shiga ƙarya ba ta fita to dole ƙarshe abinda zuciyarsa ta suranta masa shi zai je ya aikata to sai Allah ta'ala kuma ya daka mu ne ce wallazi na hata dau wallazi na hata dau zadahu hudan wa ata'u dawahum fa hal yawm Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazi na hata dau, waɗanda suka nemi shirya, to an ce su ne musulmi, in ji jamhurin malaman tafsiri, wasu kuma suka ce ƙaumin ne min ahalil kitabi, wasu ne daga mazowa littafi Yahudu da Nasara, dama suna son shirya, kanu alal imani bi anbiya'ihim wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa dama can sun yi imani da annabawansu sun tsaya akan wasiyar da annabawansu suka yi musu na cewa idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo su bi shi su goya masa baya su imani da shi su gaskata shi su karɓi addini daga gurinsa ma bu isa muhammadun sallallahu alaihi wasallama amanu bihi da aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka yi imani da shi wannan shine faɗan malam ikramata to wallazi na dau waɗanda suka nemi shiriya zadahum huda Allah ya kara musu shirya ɗin? ko kuma wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai musu ƙarin bayanin shirya ɗin? ko kuma wato istihza'in nan da munafikai suke yi yana ƙarawa muminai shirya? idan ana faɗa da addini kai kuma sai kaga eh ashe addinin nan gaskiya ne tunda makiya suka yi ca a kansa tunda masu kinsa suka yi yawa to ya nuna addinin gaskiya ne sai ka rike shi da kyau ka yi shi tsakani da Allah sai ka samu kyakkyawar rayuwa a duniya ka samu kyakkyawan makoma a lahira shine ma'anan wato zadahum huda shine aka ce Allah subhanahu wata'ala ko qaulur rasulu sallallahu alaihi wa sallama ko istihza'ul na zadal na hudan wannan sai ƙara muminai wato tsoron Allah da kuma ƙara rike addinin da gaskiya wa atahum taqawahum kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya ba su tsoron Allahnsu, su ma'ana ya ba su sakamakon tsoron Allah su ai sawabu ƙawahun fil akhirati Allah zai ba su sakamakon tsoron Allah da suka ji kiyaye dokokin Allah da suka yi bin umarnin Allah da suka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin gaskiya yin amana jin tausayi yin amana rike sada zumunta wa iyaye tausayawa na ƙasa girmama na sama bin ka'idodin zaman rayuwa duk waɗannan halayen masu kyau sai Allah ya ba su lada mai yawa akai dama an ce taƙawa, ai abubuwa guda uku ne su masu su sune iza asa'u istaghfaru wa iza utu shakaru wa iza btulu sabaru duk mutumin da Allah ya bashi abu uku to ya bashi hanyar tsira ka duba a rayuwarka kaga kana da abun nan uku kana cikin waɗanda in an ba su suke godewa kana cikin waɗanda in an jarabce su suke haƙuri kana cikin waɗanda in suka yi ba daidai ba suke neman afuwa da gyara an ce mutum uku baya faɗuwa duk mutumin da zai ce na muna na alaba da hakuri in an maka abu ka ce na gode in ka rasa ka ce na yi hakuri to ko mu'amalar ka ce da mutane za ka zauna da su lafiya amma mutumin da ya zama an ba shi bai gode ba an hana shi bai haƙura ba ya yi laifi bai ce ya tuba ba domin amfaninsa Allah ya baka baka ce ka gode ba kuma Allah yana son masu godiya la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ya baka kuɗi me ya kamata ka yi da kuɗi sai ka ci ka sha ka kyautata wa iyayenka da ƴaƴanka da matanka da makotanka da danginka da abokanka kowa ya ci arzikinka sai ka ga ana cewa ka aiwa kuɗin sa na kowa ne Allah ya ƙara masa arziki ya rike masa arzikinsa mutane suna addu'a saboda su ma sun ci sun sha amma an ka ci kai kaɗai, ka sha kai kadai to dama naka ne kai kadai su dama kuɗi ko ka kashe su ko su kashe ka ko ai mutuwar ragas to haka nan in Allah ya baka ilimi sai ka wa Allah godiya ta hanya guda uku na farko koyan ilimin ma sai ka wa Allah godiya da yasa kake koyo sannan ka wa Allah godiya ta hanyar aiki da ilimin da ya baka sannan ka gode wa Allah ta hanyar yaɗa shi cikin jama'a kowa ma ya samu ka gode kenan in Allah ya baka mulki godiyar da zaka wa Allah shine ka rike abin da kyau ka yi shi tsakani da Allah kuma ka wa mutane aiki da wannan ka tsaye musu da adalci ka gode wa Allah kenan to shine wanda in an hana su wato kuma baka da shi sai kai haƙuri yanzu rashin haƙurin talakawa wani mutum ya waya ga bayi da shi sai dinga jin haushin masu shi kaga mutanen nan ko sai ba suna shiga mota to kasa cikin so su sako kai kuma ranar da Allah ya juya ka shiga mota wani shi ma haka zai dinga ce ma ku fa gane dole sai mun samu kanmu a hali ɗayan takwas sururun wa huzunu wa jitima'un wa furqatun wa usurun wa yusurun sun ƙumin wa afiya duk mai rai sai ya samu kansa wataran cikin farin ciki wataran cikin baƙin ciki wataran cikin haɗuwa da wanda kake so wataran ku rabu da wanda kake so wataran kana da shi wataran baka da shi wataran kana da lafiya wataran baka da lafiya wataran ka mutu kuma wata rana abin ne ka to ba Allah baya haɗa wa mutane hali ɗaya lokacin da kake cewa babu wani kuma yana cewa akwai in ka ce yau babu sai wani ya ce shi kuma yau akwai in ka ce kai ka tafi wani yau zai dawo in kai ka daina wani yau zai fara ba kwa ganin tasha ana soke wani ana ɗaukan wani wani zai shigo wani zai fita ka je asibiti kaga ana sallaman wani ana kwantar da wani ka je makabarta kaga ana binne wani kuma ka je kaga ana haihuwan wani yau zaka fita duniya yau wani zai shigo wani za ga ya yi tagumi ya ce babu wani kuma ya ga ya sake fuska yana yau akwai wani yana kuka an kaje wani gurin sai ga ana dariya wani gurin an yi ana takaici wani gurin ana farin ciki wani gurin ana makoki wani gurin ana biki wani ya samu wani ya rasa wani ya hau wani ya sauka wani ya gama wani yau zai shiga yau wani an sallame shi ya gama university wani kuma yau yake neman admission ai rayuwa kenan saboda da haka in ka game shi ba shi zaka jawo shi ba ka ce Allah ba ni irin nawa ne in gode ma amma an kace duk mai shi abun jin haushi ne to ai ka zauna cikin bakin ciki a rayuwarka dan haka mutu sai kaga wani sama da kai sai kaga wani daidai da kai sai kaga wani ƙasa da kai mutum uku baka wuce su har abada da sama da kai ya wuce ka na ƙasa da kai yana bunka, na daidai da kai kuna tsere shine Allah ta'ala ce zai ba su ladan wato tsoron Allah su wanda aka ce shine ma'anar sawabu a taqawahum fil akhirati inji malam suddi sani ittiqa'u mansukh wal amal bin nasikh ko kuma atahum taqwa ma alhuda Allah zai ba su taqwa tare da shiriya fattaqau ma ya khawfan min min uqubatihi wannan sun ji tsoro wato sun kiyaye saban Allah saboda suna jin tsoron sa mun ce khalliz zunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuƙa kun mithla mashin fauƙa ardi shauki ya ma mayara. la tahqiranna sagiratan innal jibala min alhasa na'am fa hal yanzuruna Allah ce ba komai suke jira ba ba komai suke saurare ba illa sa'ata sai tashin alkiyama an ta'atiyahum bagatatan ta zo musu ba shiri ba tsammani ba zato ba tsammani wani yana kasuwa wani yana gona wani yana kan mulki wani yana cin abinci wani yana karatu wani yana ashar wani yana sallah wani yana istighfari wani yana laifi wani ya ban laifin wani zai fara laifin wani yana wani yana zaune wani yana tsaye wani ya kwanta wani ya tashi wani yana ci wani ya gama wani ya shiga wani ya fito sai a ci alkiyama ta tashi kuma annasu yi ba a suna alama matu alaihi kowa abin da aka same shi ne a ƙarshe ya mutu to akan wannan abin na ƙarshe zai tashi tunda akai ya cika shi yasa ake cewa kada Allah ya sa ya neme ka ya rasa a inda ya umarce ka kada kuma ya ganka inda ya hana ka dan baka san mutuwa yaushe za ta zo ma ba ta iya samun ka inda bai kamata ba a dinga kash amma wannan duk girman sa kuma ya je ya mutu a guri kaza to da bai san mutuwa za ta zo ba ya tafi inda bai dace ba sai ya mutu a can sai a dinga kash amma wannan bai kyauta wallahi kamar sa kuma ya je guri kaza to shi yasa ake son a kiyaye waɗannan dan ba a san yaushe ne za a gamu da Allah ba fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghatatan Allah ce shin ba komai suke jira ba face alkiyama ta zo musu bagatatan amma ba bagatatan din kafin bagatatan din sai Allah ce faqad jaa ashratuha alamomin tashin alkiyama din suna take mata gaba kafin alkiyama akwai alamomi waɗanda za a gani da suke nuna cewa alkiyama din ta kusa ya'ani yantaziruna an ta'tiyahum qara'a ubay bin ka'ab wa abul ashabi wa humayd an ta an ta'atihim in ta'atihim bi kasr hamza min ghairi ya'in ba'da ta'i wal ashraq al alamat ɗin na yana nufin alamomi malam abu bai da ya ce al ashraq al alamomi wa inna ma summiya shuraq fi ma tara li'annahum a'lamu anfusahum shi sa ake can shurat wato yan sanda masu kama masu laifi saboda alamar da ake sa musu na cewa su ma'aikata ne yasa ake kiransu shuran shi yasa alkiyama din tunda ta kusa sai ake kiran ashratuha ma'ana alamomin da idan an gansu wato alkiyama za ta tashi wani zai shiga addinin musulunci za ka shiga addinin musulunci kana so za ka shiga addinin musulunci kai ne ka yadda ko wani ya ce maka ka yi dole to ya aka kake so ka shiga addinin musulunci na'am e tun taso waka ka tashi tun 'ya'yan musulmi a ina ka taso a bcj eh kana tare da abokanka musulmi kuna aiki tare to ya aka yi iyayenka suka ce ka zaina zama da 'ya'yan musulmi domin ƙarshe za su jawo ka zuwa musulunci to sai gashi kuma hakan ta faru sun jawo ka zuwa musulunci ko yanzu gamsuwar ka ce da yardarka kenan kake so ka shiga musulunci ba wani ya matsa ma ba to zan gaya maka abin da ake shiga addinin musulunci da shi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace da larabci fassararsa da hausa kace daga yau din nan na shaida na yadda na aminta ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka kace daga yau kuma kashe da Allah ya aiko manzansa annabi Muhammad ka yadda da haka to wannan shi ya mai da kai musulmi me sunan ka da da kake amfani da shi ha Titus Titus to Titus yanzu za a canza maka suna irin na musulmi dan an ci gaba da kiran ka Titus za a ga kamar ba baka shigo addinin ba me sunanka da kake sha'awa cikin sunayen tunda kana tare da musulmin wani suna kake sha'awa Muhammad kake so ce yana so a sa masa Muhammad to daga yau an cire maka Titus an sa maka Muhammad za a ci gaba da kiranka Muhammad Muhammad tunda ka shigo musulunci wace sana'a kake ko a ina kake karatu a Nasarawo a wace makaranta secondary school to baka gama secondary school ba saura shekara ɗaya to Allah ya da sa'a ka dage ka yi karatu kaga shi addinin musulunci addini ne na karatu ka tsaya yanzu kai karatun addini da kyau kuma kai na zamani mu samu babban ma'aikaci mai addini kuma ka tsaya kai addinin ka sosai iyayenka ba za su baka matsala ba ba matsala ko ka gaya musu zaka musulunta me suka ce da abin da kaga dama ka je kai kaga wannan shine gaskiya tunda kana son addini sun baka to Allah ya tabbatar da kai yanzu yan kwamitinmu za su haɗa alaƙa da kai ta abota da kuma taimaka maka da kuma makarantarmu da muke karantarwa za ka zo ka rijista in ka taso daga makaranta ka zo ka dinga karatu haka samu ilimi mai zurfi da zai baka dama ka ci gaba da yin addininka Allah ya tabbatar da kai ya tabbatar da mu ya mana albarka mu da kai faqad jaa ashratuha alamomin alƙiyama sun zo fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum ta yaya tuna wasu za ta zamo idan alkiyama ɗin ta zo musu ma'ana wanda aka wa gargaɗi aka karantar da shi aka ilmantar da shi aka ja hankalinsa bai gane ba bai bu ba bai gyara ba to yaya zai yi idan alkiyama ta zo masa bagatatan iqtarabati sa'atu wan shaqqa al-qamar iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun malamai sun wallafa littattafai akan wannan aya ita kadai da muka karanta yanzu fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghatatan a ashira ashratuha akwai wani littafi mai suna tahzirul khullani an fitina ta akhiriz zamani wato fadakar da yan uwa game da fitinonin da za su faru a ƙarshen zamani kafin alkiyama ta zo sada akwai littafi mai suna ahdasun nihaya wa nihayatul alam wanda Muhammad Hassan al-Misri wato ya wallafa akwai kuma littafi na uku mai suna ilamul jama'a anil fitani wa ashiratu sa'a wato faɗakar da jama'a game da fitinonin da za su faru idan alkiyama ta yi dab da tashi sana akwai littafi mai suna alkhulasa fi ashiratu sa'a a taƙaice ga alamomin alkiyama sunan littafin kenan sana akwai littafin nihayatul alam ashiratu sa'a al-kubra wa sugura na Dr. Abdurrahman al-Irifi wanda shine littafi da ya tattaro abubuwa da dama to waɗannan alamomi an kasa su kashi uku akwai alamomin tashin alkiyama manya-manya akwai alamomin tashin alkiyama ƙanana-ƙanana sannan akwai alamomin tashin alkiyama waɗanda sun riga sun wuce sannan akwai alamomin tashin alkiyama da suna nan tafe cikin alamomin tashin alkiyama da suka wuce akwai bi isatu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama aiko manzon Allah alama ce ta tashin alkiyama tunda shine annabin ƙarshe da ya zo kuma an rufe babin annabta na biyu wafatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama karɓar ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar sha biyu ga watan Rabiul Awwal shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira da kama karfe sha biyu na rana ranar litinin a cikin gidansa a ɗakin da na Aisha inda yake yanzu aka binne shi a nan Allah ya karɓi ransa to wannan alama ce ta tashin alkiyama sannan in shiƙaƙul kamari wata ya tsage ita ma alama ce ta tashin alkiyama wanda ta riga ta faru har ma hoton watan wani masani in kai sacin a intanet za ka ga ainihin wata alama in aka ɗauko hoton wata za ka ga wata tsagewa kamar ya taɓa tsagewa aka haɗa shi wannan alama take tabbatar da wacce mu'ujiza da ta faru tun a maka lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan na hudu inqiradu sahabatul kiram karewar sahabbai yanzu babu sahabi ko ɗaya a duniya alama ce ita ma ta tashin alkiyama sannan na shida mutani fatahu baitul maqdis na biyar wato za a bude baitul maqdis a karɓo shi daga hannun makiya addinin Allah wanda sayyidina Umar yayi Salahuddin Al-Yubi yayi kuma insha Allah nan gaba kaɗan za a sake maimaita haka sannan na shida mutani za a yi wata annoba da take zama wato wani irin ciwo ne wanda yake fitowa dabba kaga ta yi dabbara dabbara ta wani wato ramuka haka a jikinta kamar kuraje in suka fashe sai ruwa ya dinga kwarara daga nan sai ta mutu to wannan ciwon zai taso daga cikin dabbobi a dinga yin annobarsa daga ƙasa zuwa ƙasa daga gari zuwa gari mutane suna ta mutuwa sakamakon haka to shi ma alama ce ta tashin alkiyama sannan na bakwai kasaratu zuhurul fitani bi anwa'iha fitinoni za su bayyana za a yi ta ganin abubuwa da ba a saba ba za a yi ta ganin abin mamaki wanda suka shekaru da yawa saba'in tamanin sittin sai kaga suna riƙe baki in sun ga wani abin saboda a da ba a yi wata rashin kunya in aka yi ta wata fitsarin aka yi ta wani abin aka yi sai ka rike baki kaga cewa lalle alkiyama ta kusa tashi tun daga wani abu da ba a san shi ba na fitina ya bayyana a cikin al'umma sannan na takwas zuhurul qanawatul fada'iyya bayyana dish dish din nan da satellite din nan da ya bayyana da harkar internet din nan da gaba ɗaya harkar uh, information din nan da ake da media da waye duk alama ta tashin alkiyama domin duniya yanzu ta haɗe ta zama global village alƙaryatul wahida kana nan kana zaune abin da duk ake a faɗin duniya sai ka dinga gani da idanka ko kana ji da kunnanka ko kuma kana karantawa ka karanta ka ji ka gani duniya ta zo a cikin hannun tafin hannunka a wayarka sai ka shiga ko ina kake so a duniya ka buɗe site site iri iri ka ga abubuwan mamaki wannan duniya ta zo ƙarshe domin an haɗe ta ta zama unguwa ɗaya da mutumin duk da ya tafi aikin haji wani ya tafi kenan wani sai ya shekara da shekaru sannan zai dawo amma yanzu nan kace za ka yi sallah asuba a maka ba abin mamaki awa hudu ne ka je maka can za ka yi sallah asuba kuma ka da kai azhar ana kaga duka bai ci ɗaya bisa hudu wato in ka kasa kwana awa ishirin da hudu shine kwana ɗaya to a awa hudu za ka je saudiya kaga ɗaya bisa kusan biyar kenan na kwana amma da sai an tafi shekara da shekaru ana tafiya ana noma abin da za a ci a nan wasu a hanya za a haife su wasu sun je can su tsaya a Sudan wasu tsaya a Fallomi wasu tsaya a can Saudiya da haka aikin hajji da aka tabata ba a dawo ba in mutum ya dawo ma har wani taro ake a masa murna gaga shekara 20 a hanya zuwa da dawowa ko 15 ko 10 amma yanzu gashi a rabin a ɗaya bisa biyar na kwana ka je kuma a ɗaya bisa biyar ka dawo wannan alama ce ta tashin alkiyama ikhbaru sallallahu alaihi wasallam a moƙi a sifaini labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar rashin fahimta zai faru tsakanin sahabbai har ta kai ayyaki kuma kowa akan gaskiya yake shine sufaini shi ma alamar tashin alkiyama na goma zuhurul khawarij bayyanan mutane su dinga kafirta mutane suna wato wato sakin kaulasan akan mutane suna rikirkita al'umma suna kafitin tunu da tashin hankali shi ma alama ta tashin alkiyama sannan na goma sha ɗaya kuruju adiya'in nubuwati dajjalina kazzabina bayyanan mutane da za su ce su annabawa ne an yi wannan musailamatul kazzab ya bayyana ce shi annabi ne wata mata saja ita ma da dan kwalinta aka tabbata ce ita ma annabiya ce sannan kuma ga al-aswadul ansi ya bayyana ce shi annabi ne ga dulaihatul asadi ya bayyana ce shi annabi ne ga ahmadu gulamu mai kungiyar ahmadiyya shi ma anan nan indiya ya bayyana shekaru da suka wuce yace shi ma wai annabi ne an aiko shi wanda suka yi tsinene ne ya shi da wani malami yace in ƙarya kake kai wa annabi bane ni kuma ƙarya nake kai annabi ne nake ƙaryata ka Allah ya tsine wa mai ƙarya ni da kai kuma ya ɗau mataki a kansa kafin nan da kwana kaza a cikin yan kwanakin ya mutu a ban yana bayan gida sannan na goma sha biyu shuyu'il amni warraha bayyanar wato zaman lafiya da kuma yalwa a cikin arziki da can lokacin 1990 eh, Ah, lokacin 79 aka faɗi miliyan ba ma gane ne miliyan sai mu ce malala gashin tunkiya shi ne kawai miliyan ba a san miliyan ba in ba a gwamnati ba za ka ji ana faɗar kalmar miliyan ba wani malami yana wa'azi ya ce sai an yi zamanin da za ka ɗauki sile ka shafi sile silai za ka shafi rasa baka ƙoshi ba so ne ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una furar silai ba koshi ba to yanzu ta naira nawa ake sha ba koshi ba saboda a lokacin da yake maganar shi silai din a lokacin in ka ba da shi buhu ɗaya za a baka na gero kwano arba'in shi da ya ce to wata rana za a dunkule maka fura a hannu ta sule ɗaya shi da wani yake mamaki to yanzu gashi ma ta naira hamsin ma ba a koshi ta alamar tashi al'iyama ce sannan wato zuhur narin min al-hijaz wata wuta za ta bayyana kamar balkano an yi ta a zamanin da ta wuce a cikin larabawa a cikin hijaz har sai da mata suka fito suna yin kaɗi saboda hasken wutan ya yi tsiri a sama mata suka fito suna kaɗi shi ma ya faru a lokacin da ya wuce sannan akwai itali turk wato za a yaƙi da turkawa ko turkuman waɗannan su ne ake kira su jankis khan waɗanda suka fito wato su waɗannan waɗanda suka zo suka kakkashe musulmi ɗin nan suka kashe mutane a ƙasar bagadada waɗannan su ne asalinsu mutanen turkuma ne ko mutanen magoliya tatar lokacin bayyana tatar sannan zuhuri rijalun zorama ya dribunan nasu bisu yaɓe. na goma sha biyar za a yi wasu shugabanni masu zalunci da za su dinga zana mutane da bulala babu wani dalili sannan na goma sha shida kasaratul harji yawan rigingimu da zubar da jini babu dalili a kashe ka baka san dalili ba ka kashe ba a san dalili ba ai ta kashe mutane ba hujja ba dalili to wannan shi ma alama ce ta tashin alkiyama diya'ul amana wa raf'iha min alqulubi za amana za ta tozarta za a daina rike amana a cikin mulki a siyasa a ilimi a tattalin arziki masu amana za su karanci idan alkiyama ta kusa za mu a ɗauke amana gaba ɗaya ma a nemi mai amana a rasa sannan na goma sha takwas ittiba'u sunanin umamil madiya za a dinga koyi da yahudi da nasara za ka ga ɗan musulmi yana shiga irin ta yahudi irin ta nasara irin ta su yan rawa irin ta su yan bal irin ta fasikai irin ta yan salluwadi. luwaɗi kaga mutum ya huda kunnensa ya sa ɗan kwali ɗan kwali ya sa an masa kitso an yi wani tara wani gashi a gaban goshi an samu wani koɗaɗɗen wando rabi an yanke kafa ɗaya an tura kafa ɗaya ta wuce an yi wani sakaci eh, wani eh, abin nan saba likita an saki wani wando haka fitsara iri-iri da shiga ta rashin mutunci wanda aka san Yahudu da Nasara da ‘ya'yan da ba su da tarbiyya suke yi sai ga ‘ya'yan musulmi suna yi, wannan ita ma alama ce ta tashin alkiyama. Sannan wato na goma sha tara wuladatul amma amati rabbataha baiwa za ta haifi uwar gijiyarta, ma'ana an bu hadisin nan fassara uku, wasu ka ce abinda ake nufi yaƙe-yaƙe zai yawa har mutane su dinga kama mata suna mai da su saɗaka su haifi ƴaƴa kaga 'ya'yan na masu su ne su kuma 'ya'yan iyayensu suna nan a bayi wasu ka ce a'a rashin biyayya ne zai yawa har uwa ta zama kamar baiwa mutum uwarsa baya mata biyayya baya girmamata mata baya mutunta ta baya kyautata mata har sai kaga uwar ce ma take jin tsoron ɗanta take masa biyayya wannan alama ce ta tashin alkiyama wanda ita ma ta bayyana sannan sai kuma zuhurin nisa'il kasiyatil ariyati bayyanan mata ga su da tufafi amma kuma zindir suke yawo saboda an sa lesi mai shara-shara ana hango siket ɗinta ja ne ko fari ko yalo ko shuɗi wata ma ana hango diras ɗinta wata kuma gashi da gani ka san wannan zindir take kawai wata kuma ta fito da shara ɓanta ƙafafuwanta a cinyoyinta a waje hannayenta a waje gashinta a waje kuma da mijinta suna tafiya yana gaba tasa ta burge to la yadkhulna aljanna aljanna ma ba za su shiga ba ko kanshin ta ma ba za su ji ba kwalliya miji akewa in za a fita sai a rufe kwalliyar saboda ba kowa ake so ya ga kwalliyar mace ba wannan yana haifar da fasikanci a cikin jama'a sannan na ashirin da 21 ta hufatul urati ri'a ash-sha'i bil bunyani za a samu da waɗanda matsayinsu bai wuce su kiwon awaki ba suna yawo ƙafa su ba takalmi saboda talauci amma Allah zai musu kuɗi ya zama duk duniya su ake bi Ƙasashen da ka ɗauka waɗanda ake kira G8 wanda suka fi kowa arziki yanzu a duniya da ba su wuce su mana kiwon awaki ba american nan cowboys ne kiwon shanu suke yi canan nan me aikin su in ba cin kwaɗi ba waɗancan su kuma sai kaza amma yanzu kaga duk ƙasashen nan masu arziki su ne za ka ga in ka je ka ga tsawon gini sai ka ta faɗi irin abin da ake kira hatu sahab ka ga gini mai hawa ɗari da kaza mai hawa ɗari kaza kuma ana kai ruwa ana kai abinci wani ma inda yake can sama ko ruwan sama baya ji saboda an wuce inda ake ruwan an tsulala shi can cikin sama saboda tsaba tsawon gini ka duba ci kai tacin a intanet ka nemo ginin da ya fi kowanne tsawo a duniya ka ga ina yake to waɗannan abubuwa duka alama ce ta tashin alkiyama sannan taslimul khassa nan gaba za a daina gaishe da mutane sai an san su in ba a san ka ba ko kai sallama ya ce sannu sallama ma ba za a amsa ba sai an kalli rigar ka an maka farashi in an ganka kawai ga kanan dan duku nunu ko an ga alamar cewa ba kai ba kowa bane sai ka wuce ka ce assalamu alaikum amma da an ga ka sha shadda ka fito a mota jeep an bude kana kanshe cas ka ce assalamu alaikum alhaji lafiya lau ko baka gaishe su ba sai sun amsa to wani alama ce ta tashi alkiyama sannan fushu tijara yaduwar kasuwanci ko ina zai zama kasuwa da in zaka siya sai ka je kasuwa yanzu ko ina kasuwa mata ka yi kasuwa kai dan kasuwa dan ka dan kasuwa makocin ka dan kasuwa da kafu ta kasuwa komai ya zama kasuwa yanzu kowa ya shiga harkar neman kuɗi wurjan jan to wannan shi na alama ce ta tashin alkiyama ba kuma kowa bai shiga harkar ilimi ba amma kowa ya shiga harkar neman kuɗi sannan musharakatul mar'ati zawjaha hafi tijara na 24 nan gaba mace za ta zo da ita da mijinta suke haɗuwa suke kasuwanci mijin ɗan kasuwa mata ɗan kasuwa tare suke kasuwanci kullum ana tattauna a cikin gida ana business a waje ana business buga wata ya hajji ya ci farashi abin nan wallahi alhaji ya dan daga kadan to ya sako wallahi ya hau haka za a yi ta yi rayuwar ta zama ba magana hajji yara sun je makaranta ya sun haddace suran nan da aka ba su kin ba su assignment din nan sun yi english din nan ya zauna sosai kin san muna so wannan ta zama likita wannan ya zama injiniya wannan ya zama kaza wannan ta zama nurse wancan midwifery ya karatun yayi kwari da da ce yaya sun gyadan nan sun siyar dan waken nan da aka dora musu bai kwantai ba ko to kaga abu ya lalace saboda haka ba za a samu malamai ba ba za a samu likitoci ba za a samu nasu nasu ba za a samu duwakiris ba saboda babu wannan an daina an shiga harkar neman kuɗi da tallace tallace ai ta dora ƴan mata talla suna lalacewa na 25 sai tsaratu ba'd tujahi kuma su da su da ta sai kuma su suke sautuwa su suke za a ga ka su nasu marakiya ake masa to wannan ita ma alama ce ta kiyama Eh, kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin nan kamar ma gashi muna gani yanzu eh, sannan shahadatu zuri shaidar zuri mutum ya je kotu ba a gabansa aka bai ce billahi allazi la ilaha illa hu a gabana aka sa kenan shi kuma biyan sa ake mutum yana so ya kwace gonar wani ko filin wani ko kayan wani sai nemo da tijai da gemun su da komai da shiga babban ka gansu har da su a hannu sai su ce mu je mu ba shaida nawa zaka biya mu shaidar zur akan jama'a shaidar zur a yanzu musamman a siyasar nan sai mu ce shiga rediyo ya bata mutum ya san mai mutunci ne ya zazzage shi ya san mutumin kirki ne kawai dan wani ya bashi wani abu to wannan duk alama ce ta shaidar zur alama tashin alkiyama kitmanu shahadatul haqqi sannan na 27 boye shaidar gaskiya nan gaba za a yi mutum ko ya san gaskiya aka ce dan Allah faɗi gaskiya ya ce a ni ba faɗi ba na faɗa gaskiya sannan na 28 zuhurul jahali bayyana jahilci na ilimi zai sauki a cikin jama'a kamar da wani malami yake cewa wani ya zo tambaye shi akara makalla wai mutum zai nafila sai ya alwala wani ya je wani gari yayi wa'azi sai da ya gama yayi bayani akan wankan janaba sai wata mata ta ce shi aure ma sai an wanka an yi shekara ta arba'in da mijina muna aure ba taɓa yin wannan wankan da ka faɗa ba na ashirin da tara kasaratu shuhi wal bukhli yawan rowa mutane za su shiga rowa rowa za ta yi yawa da can masu bayarwa sun fi masu karɓa yawa amma za a manin da masu karɓa suka fi bayarwa yawa da kai haka sai ga kowa mika hannu ko haka kai zaka sa hannu a jiyu sai ga jama'a suna ta ko da wani abu zaka ɗauko sai ga jama'a sun tsaye sai ka zaro hannu a ce saboda sa ran yayi yawa shi za ka ga hatta waɗanda ake zaɓa ba a barin su su yi aiki mutu ya je ofis sai tare da mutum ɗari suna jiransa ba wanda ya kawo za a yi kwata unguwarsu ko za a yi gyara ko za a yi makaranta ko yaran mu su je makaranta ba ko kaza ko kaza matata ta haihu zan yi sallah zan yi kaza da ya alhaji a bamu kaza ranka ya daɗe honorable his excellency shikenan duk sai a hana su aikin sai su gama ashe ma ba aikin ake bukata ba kawai waɗannan yan bukatun zaɓen bibiya shikenan sai a yi sama da faɗi da rabuwa. saboda haka wannan duk duniya ba inda ake wannan sai mu ka zaɓi mutum kuma ka bashi amana kuma ka zo ka hana shi aiki shi yasa wani ma ta bayan gari yake kewayewa sai ce ina so zan shiga gari sai ina zan shiga sai ya kira wani dan tasi ya ce zo ka dauke ni can zai fakin din jib dinsa a bayan gari ya shigo tasi to da an gaisa honorable honorable shikenan sai a zo wani ma canji yake tsaya bayan gari yace kawo yan naira goma goma da yan ashirin ashirin da yan talatin talatin da na shiga mutane za su kewaye ni wani ma da daddare fatana don muslihi da yake yi so da ba a barin mutane to irin waɗannan shi za a zo na lafiya idan kuka tsine musu take da kanku saboda ku ba su dama sun yi aikin ba sannan sai na talatin da da, talatin qati'atul rahim yanke zumunta kana da dan uwa sai ya watsar da kai ko kana da kuɗi sai ai zumunta da kai yanzu ko a birni in ka kula in kana da kuɗi a cikin dangin ka sun fi abota da kai in ba ka da komai sai ka ga an mamanta da kai sai aurar da kanwa kama baka sani ba sai an zo ana shimfiɗa kofar gidanka ce wai me ake na ci baka sani ba ake ɗaura kanwa ka aure kanwatawa ya ce sai ba ka da komai ne shi yasa ba a sani ba amma a wani abuja sai an jira shi shi zai sa ranar ma alhaji za a aurar da wance yaushe za a sa ranar ah, sai na zo da Allah ina da wani aiki to alhaji duk sanda ka shirya sai ka faɗa a sa ranar lokacin saboda yana da abun hannu zumunta an daina ta sai da mai hannu na talatin da ɗaya su uljiwar mummunan makotaka mutum makoci ne sai ya zo girka katon gida unguwa ya ja wata doguwar katanga jiya ka kare wa mutane iska ya kawo wani katin inji daga Belgium ya saka ya bude shi duk ya tafai sa mutane unguwar wato hayaki da kara shi kuma yana shan AC yana kallon satellite kuma ba yadda za a yi da shi yanzu wanda ya tsallake abincin nan ma na azumi ma ba zai iya ba talaka da suke kusa da shi ba to wannan mummunan makotaka kenan irin wanda ake a turai wa har makoci ya mutu makota bu sani ba har ya fara wari saboda ba mai gaishe da wani ba mai mu'amala da wani ba mai sauraron wani to irin wannan rayuwar za ta zo cikin musulmi Allah ya tsare mu zuhurul fuhush yaduwar alfasha da ashariya da rashin mutunci yadda mutane suka zauna ba karatun qur'ani suke ba ba tasbihi suke ba ba tattauna ilimi suke ba ba mafita suke nema ba zagi wancan ci mutuncin wancan ba ta wancan yi ma wancan kage shine mafi yawan zaman hiran mu kago labarai marasa tushe ai an ce kaza akan wani haba ashe wani wani ne ashe wani ya zama kaza ashe wani yayi kaza ashe ka kaga wani fa yanzu fa ka ganci bai wata kiba fa yake fa wallahi wani ya tashi yanzu yayi kuɗi wallahi ga motar da yake shiga ba sai kuma ka san fa shi kuma fa ya faɗi yanzu baka gani gasa ba ma Allah sarki yanzu rigar ta yage wani ya ci ƙasa ai wani kwata ya faɗa aka bi shi da sulab aka rufe wani fa a ce ka ai wani yanzu abubuwan shi ba sa tafiya daidai tun safe har yamma fa hira kenan ba istighfari ba salatin annabi ba hailala ba karatun qur'ani babu kai me ya zakai ka fita daga wannan talaucin zage-zagen jama'a da kake ba a yi sannan na 33 takhawinul amin nan gaba mutumin kirki za a dinga ganin mutumin banza ne wa atimanul kha'in kuma ha'intacce a dinga yabansa a rediyo ana zuga shi cewa shine mutumin kirki kai da kake da kirki kuma ana cewa mutumin banza ne har a wayi gari an kera mutanen banza an sa su a rigar mutanen kirki mutanen kirki kuma an sa musu rigar mutanen banza ana kallon su mutanen banza haka duniya za ta zama ta taho ƙarshe sannan na talatin da hudu halakul wu'uli wa zuhuru tuhudi halakan mutanen kirki da bayyana mutanen banza in sai ka ga wata rana wata, mata na kiranta Nancy Ajran da ta shiga ƙasar Masar za ta yi waka ranar ba a je sallar juma'a ba matasa an tafi kallon ta kawai amma ka ce babban malami zai shigo ma ba wanda ya sani to ƙarshen duniya in ta zo fasikai za su samu daraja ya zama su ake faɗa su ake ji su suke cika jaridu su suke cika kafafen watsa labarai su suke da maki da mutanen kirki ba su da ita sannan na talatin da biyar adamul mubalati bi masdaril mali idan duniya ta tawa ƙarshe mutum kawai zai dinga kashe kuɗi bai san ta ina suka fito ba amin halalin au haramin kai dai ka samu kuɗi kawai ta ina suka fito ba wanda ya sani halal ne haram ne yake halal yake haram shiga haram shiga halal nan je lahira a tantance sannan na 36 an yutta khazal fai'u duwalan fai'u ganima dukiyar gwamnati za a mai da ita abin waso su arzikin da Allah ya wa jama'a kamar Najeriya nan da Allah ya mata arziki shi yasa ne yake cewa Najeriya uwa ce amma ba ta iya yaya 'ya'yanta dan shekara 40 ma kama nono yake wata irin uwa ce wato nonon ta cike yake ta cike yake dan jariri ya sha dan shekara arba'in ya sha ba a yaye mutane sai mu ce wai wai shi ma ya ce baba ba ni nono duk sun tsotsa nonon nata amma da yake uwa ce wato jaruma har yanzu an kasa tsotsa nonon dukiya makudan kuɗin da aka ɗebe daga Najeriya aka kai kasashen waje inda za a dawo da su kaɗai za a iya gina Najeriya wata rana akwai wani banki da suka buga adadin masu biliyoyin kuɗi 'yan Najeriya waɗanda suka aje a manyan ƙasashen bankunan switzerland da bankunan jamus da bankunan kaza suka buga na gani a intanet wato in kaga duke sai hankalinka ya tashi kuma wasu mutane ne da basu kai cikin carbi ba su ne masu wannan kuɗin kuma su ma ba za su iya ci ba ba za su iya sha ba ko ba za su iya dawo da kuɗin ba wannan alama ce ta tashin alkiyama na talatin da bakwai an ta kuna amanatu maganaman idan aka ba mutum amana ko ajiya shikenan an bashi an bashi wato ganima kawai sai ya je ya ci a ce kayan jama'a ne fa ya ce ni ma ba na jama'an ne. wani ma da aka ce masa ya kaci kayan jama'a ya ce an je lahira shi ma an ci nasa wajen koma za a yi masa na talatin da takwas Allah ta tsiba nufusin nasi bi ikhiraji zakatihim nan gaba mutane za su daina fidda zakka akwai wani da ya ce a lissafa ma dukiyarsa nawa ce aka lissafa duk kayan da ya mallaka wanda suka cancanci zakka sai aka ga sun kai biliyan uku aka ce alhaji ai zakkarka shine miliyan saba'in da biyar kai kai kai kai kai aka ce ai haka ne duk biliyan ɗaya miliyan ishirin da biyar ake mata zakka duk miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar duk dubu ɗaya dubu biyu da ɗari biyar to shi ne da aka tara biliyan ɗaya an fitar mata miliyan 25 biliyan ta biyu an fitar mata 25 biliyan ta uku an fitar mata 25 ne ya zama ka fitar da ɗaya bisa 40 sai da aka kasa dukiyarka 40 ne aka faɗi wannan ɗaya ne cikin 40 me yasa baka kalli 39 ba alhaji kake kallon ɗaya yace ka a ya yawa a dai raba biyar kawai a maimun da kuɗi na to za a daina zakka ta'allumul ilmi li ghairillah karatun ma za a daina yin sa dan Allah shi kansa karatun da na zamanin da na addinin za a daina yi dan Allah malaman ma za su shiga harkar duniya su taɓarɓare malamin ma da ake ga shi zai faɗi gaskiya shi ma sai zama ana ce masa wailakum tun alkiyama ta kusa malaman ma su ma su ma sai an musu bulala wannan alama ce ta tashin alkiyama neman ilimi dan a samu duniya ko dan a samu matsayi ko dan a samu girma ko dan a samu shahara ko dan a samu suna wannan zai zo ya lalata niyyar masu neman ilimi Allah tsare mu ya kiyaye mu na arba'in da'atul zaujati wa uqul ummi nan ga mutum zai fifita matarsa akan babarsa idan alkiyama ta kusa mutum zai zo ba matarsa tafi babarsa kima dalili in ya tashi zai wa sai wa matarsa dinki ya sai mata shadda da yadi duka masu tsada amma uwarsa sai sai mata a tamfa ya dubu ɗaya ɗari biyar ya ce gyatu ce ita ba ta son kaya masu kyau ko babansa ba haka ya masa yake ɗinka masa alawayya ba babansa yake masa shaddaran sallah shi ya sa mai arha amma shi yanzu sai ce babansa tsoho ne ba sai an masa mai kyau ba sai ga an samu wata tsohuwar katifa da wani ɗaki can boys quarters ba ake kai uwa ko wanda muka je muka tarar da gidansa ya sa uwarsa a boys quarters ya ce wallahi sai ta dawo na in ba ka wallahi sai na shiga karatu na tsine ma albarka nan za ta dawo wannan falon naka a nan za ta zauna akar makalla ce kwarai kuwa a ita ce uwar nan za ta zauna amma ka kai ta can baya wai saboda gyatuma ce kai ka zo kai katan abu da matanka ka sa musu kayan alatu ka kai can baba ka gefe ka wurgar da ita ya za ka gama da duniya lafiya na ce duk wannan arzikin naka sai Allah ya karya shi wallahi ita ba ganewa za ta yi ba amma Allah ya san abin da ka mata ita wata iya kaɗa da ƙauye za ta ga nan din ma da aka sa ta ya mutunta ta ga yan fanka ta ga ta yar abanta amma sa ta guri mai kyau ta ji a ta yi kima wani ma ya zo gaishe ta ya ganta anan zai zai mutunta ka da haka wannan alamar tashin alƙiyama ce na arba'in da 41 idnaul asdiqai wa isaul abai nan gaba za a dinga kusanto da abokai ana wulakanta iyaye sai ga mutum zai shawara da abokinsa zai ba da babansa ba ce wallahi dadi ko babana ko tirejara ko waye wallahi ya dame ya kake ga me shawarar ka ne baba ya matsa wallahi sai an yi kaza yace kawai kyale shi kawai ka san baban ya tsufa tsufa ne kawai abokinka zai baka shawara a matakin da aka dauka akan babanka alamar tashin alkiyama ce na 42 rafa'il aswati fil masajidi a dinga hayaniya a masallaci in an shigo masallaci nutsuwa ake dan ko haka kuma an zo kanku nutsuwa da tara hankali da nutsuwa shi ake bukata a masallaci kuma ana so in zaka zo masallaci kai shiga ta kamala na muku magana akan hula na muku magana akan wata shiga da kuke wace bata dace ba amma yanzu na ga marasa hula dai sun dan karu dai ko din sun lagu ne ban san me yake faruwa ba ko irin tashi kafiya na cin nan da ake dan makala ya kamata ku dinga zuwa da ita Sheikh Albani Allah ji kansa yake cewa sa hula al'adar musulmi ce yanzu da zamu zo ni da Allah rama kanmu ba hula fa ku ga ba mu kyauta ku kuma ku zo ba hula sai ce me yake faruwa ne kun ga malaman bayo kansu ba hula ko ana taro ka ga sarki da gwamna wannan ba rawani wannan ba hula me za ku ji a ranku shine labarin rana ai duk inda ka shiga ka kai kaga abin da yake faruwa wallahi yau gwamna kansa ba hula haba to ko me ko me me yake faruwa ce sarki ma bai zo da rawani ba ashe kun ga mutunci ne ashe kenan yin shiga mai kyau yin shiga ta mutunci haka ya kamata ka dinga zuwa tafsiri ka dinga shiga ta mutunci mai kyau yasa wasu lokacin da ake dan dokan nan sai a ta tare mana su da an ga shigar ka ba ta kama da mai zuwa wajen tafsiri ba sannan na gaba na tala na uku siyadatul fusaki alal qaba'ili nan gaba zai zama in ba fasiki ka zama ma ba za a zaɓe ka ba mutanen kirki za su fito takara ita ka da su kana da kirkinka kana da mutuncinka ka tsaya takara ka sha da kyar to wannan ita ma alama ce ta tashin alkiyama sannan na arba'in da hudu ya kunu za'imul qauma arzalahum jagoran jama'a za ka duba ka kaga shine kaskantacce kaskantacce a cikin jama'a wanda bai wuce shara ba sai ka ga wata rana shine shugaban al'umma gaba daya wannan duka wato alama ce ta tashin alkiyama sannan na arba'in da biyu ikramu rajul ittiqa sharrihi za a dinga girman mutum don tsoron sharrinsa akwai wanda da ka ganshi za a ce maza ka bashi ya tafi wallahi in ka ba sai ya kaga ma sharri ko ba irin su kai suna nan da dama tsoron sharrin su yasa ake kyautata musu sannan na 46 istihlalul hirra wato za a halatta yin zina da zina can ake fita dawa a yi amma za ta zama har cikin gida zina za ta yadu cikin jama'a fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da yaduwar zina yanzu a cikin jama'a kullun tambayoyin kenan malam wata yarinya kafa a mata aure ga ta da ciki wata kaza wata tayi zina za a yi aure yanzu za za wata an aura da ciki wata an yi da kaza yake ce maguzawa waɗannan tambayoyi bai kamata a ce a cikin musulmi ake yin su ba sai mutum ya bar yarsa wai ta fito zance shi yana cikin gida fa wai wai sai ya ce in kun gama zancen da Allah ki rufe gidan nan mun sha tashi tafsiri nan sha ɗaya in ga yara suna zance a cikin duhu mace da namiji yaro matashi ya salama da ƴaka ka ce wai ta fita da daddaren nan kuma wai kai ka shiga gida ka kama bacci ka ce wani sun gama zancen wai ta rufe gida. wanda shi zancen nan da rana ake yin sa ƙarara kuma ba a shiga gurin da ba a ganin su to dan Allah ba shedan ba zai zama na uku ba matashi da matashiya shedan ba zai zama na uku ba saboda haka rashin tarbiya duk wanda yake son yarka ya gaya wa iyayensa a turo a gaya ma wane ne ɗanmu yake neman yarka sai ka ba shi izini sannan ya zo su tattauna in ka ba shi izini ya zo ya ganta suka ɗan yi maganganunsu kenan sai a yi sallama ya addu'a kuma Allah sa alheri kala sai ya fito dama ya shirya sai ya aure amma yanzu wani ya ce ya ga wani a tasi suna tafiya ya ce masa abokina ‘yan matan Kano ne ya ce ni ina da tamanin, ita ashe ka wuce ni da hudu, yace ni a yanzu matan da nake yaudara sun kai saba'in da wani abu kowace ina da hotonta kowace kuma ni take jira kowace na rubuta wata wasiƙa na ce ya wace in ban ganki ba bana iya bacci ya wace kaza kaza na ruɗa ta yanzu ni take jira kawai kuma duk ba wace zan aure a ciki suna ka ‘ya'yanku fa su ne daraja ku su ne ƙima ku ku tsaya ku mutunta ‘ya'yanku ku ba su yi karatu ku ba su tarbiyya ku nemo musu mazaje na gari in ana barin ‘yan mata haka a tarwatsa al'umma wargajewa za ta kullum a ce sai an lalace kafin a yi aure sai abu ya taɓarɓare a zo ana tambayar ya za a yi a ce yarinya da ciki ko a ce an zubar da ciki ko a ce an yi zina ya a aure ya za a yi wannan tambayoyin bai kamata a dinga yin su a cikin musulmi ba ya bayan Allah ku tsaya ku ji tsoron Allah ku kula da amanar da Allah ya baku ta 'ya'yanku. to wannan alama ce ta tashin alkiyama ita ma ga ta nan istihlalul harir wato sanya alhariri duk da bai yaɗu a nan sosai ba ƙasashen laraba sun yi wannan yaji ne mai tsadar gaske wanda ɗan kaɗan sai ka ji ya yi tsada to amma shi za a dinga ɗinkawa ana sawa sannan istihlalul kham za a halatta giya har da wata sitata ita giya din wai sitata haka ake yin ta ƴar ƙarama wacce ake zuƙe ta haka in farkon mai farkon shan giya ake ba yake siya yake sha giya tana nan tana ta yaɗuwa da suna iri-iri a cikin matasa istihlalul ma'azib halatta kayan kaɗe-kaɗe da raye-raye yanzu koma ya zama kiɗa duk abin da za a sai da kiɗa talla ne da kiɗa abin nan da ilimi da kiɗa komai sai a ce ai kiɗa a ce ana kiɗa wa Allah ana annabi kiɗa ana wa musulunci kiɗa komai ya zama kiɗa da waka in ka buɗe rediyo tun safe kaso saba'in da biyar na abin da ake kiɗa ne da waka shi yasa da inda yaro yake jariri ba ka ga yana haka da kansa yana jin kiɗa subhanallahi wa bihamdi na hamsin tamannin nasul mauta za a yi wani bala'in da mutumin kirki zai fatan ina ma ya mutu bakin ciki in ya dame ka kana da imani zaka ce Allah dauki raina wannan zamanin bai dace da zauna a cikin sa ba za a zo wannan zamanin sannan maji'u zamanin yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran za a yi wani zamanin da mutum zai zo da safe yana musulmi kafin yamma zama kafiri ko da yamma yana musulmi da safe ya zama kafiri saboda maganganunmu da ayyukanmu duk sun zama irin wanda ba musulunci yadda da su ba sannan na hamsin da biyu zakharafatul masajidi wa tabahi biha za a dinga kawata masallatai a ce masallacin unguwa kaza ya fi na kaza kyau na unguwa kaza su ma sun je sun siyo gwal ko sun siyo kofar kaza maimakon masallaci dai a tsaftace shi a gyara shi a gina shi mai kyau kuma sai a zo a ta masa wani decoration da wani wane ne a ta kwalliya a ta wani rubutu ka rasa inda kan abin yake kuma a kashe biliyoyin miliyoyin kuɗi kan waɗannan kwalliyar da adam wanda ba shine ko makasudi ba to wannan alama ce tashin alkiyama na 54 kasaratu sawaiki inda tirabu sa'a za a dinga samun wato tsawa Allah zai tsawa can a mutu can a ce gatarin aradu ya faɗi can a ce an yi kwarankwatsa can an yi tarnatsa can an yi aradu can an ji fashewar wani abu duk wani alama ce ta tashin alkiyama na hamsin da biyar kasaratul kitaba wa intisharuha yawan rubuce rubuce komai zai zama a rubuce ai ta rubuta takaddu jaridu yanzu wani duk jarida da ta fito sai an siyo masa ita ya karanta amma tun safe Allah ya aiko mata da Qur'ani bai karanta izu ɗaya ba akwai wanda fa zaman tahiya fa yana shugaban al'umma fa an zo zaman tahiya sai haka da in yatsu biyu wani ya ce masa ayi ranka daɗe da ɗaya fa ake yi to sai ce wanne na daman ko na hagu fi sabilillah malam mutum yana dan musulmi a ce bai san yadda ake zaman tahiya ba ai akwai sakaci akwai sakaci babba na hamsin da shida iktisabul mali bil lisani wa tabahi bil kalami nan ga mutane da harshen su za su dinga cin abinci in mutum ya iya zambo mutum ya iya barkwanci mutum ya iya wato ainihin maganganu na ziga to nan zai dinga cin abinci saboda haka sana'a zai gama nan gama zambo zai zama sana'a wato tumasanci zai zama sana'a wannan ita ma alama ce ta tashin alkiyama sannan na hamsin da bakwai intisharul kutubi gairul qur'an littattafai za su yaɗu da yawa a cikin jama'a su ta karanta su ba Qur'ani irin su novels din nan irin su literatures din nan irin su labaran nan labaran Hausa kakaggun labarai mutum kawai shiga daki ya kago karya ya cika ta da littafi kuma ya baka kai ta karantawa suka je yana cewa ai na sauke littafi hamsin. Sau nawa ka sauke mutum da yake a duniya idan sa bai taba kallon Qur'ani daga bango zuwa bango ba shi yasa wani yake cewa da in kuka bari tura suka musulunta addinin ma gurin su zai koma so da su mayin karatu ne a reception suna karatu a jirgi suna karatu a hanya suna karatu a layin mai suna karatu akwai cikin ƙurra ɗin nan ko sa'adul gamidi ne ake cewa shi ya haddace ƙur'ani ne da irin waɗannan raran lokacin in an je ana jiran abu a tasha ko ana jiran abu a gidan mai ko ana jira a iyakon sai ɗauko ƙur'anin sai ɗauki aya ta karanta da haka ya haddace ƙur'ani wannan raran lokacin da muke bari na banza ɗin da shi su yi amfani da su ya haddace ƙur'ani wannan alama ce ita ma tashin alkiyama zaman yaksuru fihi alqurra wa ƙillul fuƙaha wal ulama za a yi zamanin da mahaddatan ƙur'ani za su yi yawa amma ba faƙi hai ba malamai kamar yanzu za ka ji ana ta cewa ana ta haddace qur'ani ana ta samun mahaddata amma har yanzu ba a samu faƙihi ɗaya wanda zai iya raba maka gado ba ba a samu muhaddis guda ɗaya wanda ya san ilimin hadisi cike da waje ba sai ga suna wahala amma yanzu da aka buɗe masallaci za zaka samu alarammomin da za su yi maka wato tahajjudi da wanda za su zo su shiga gasa wanda ya zo da kaina wanda ya zo a gunna wanda ya zo alƙalƙala su gubara da kubara to amma kuma ina ha'u wanda suka san addinin madaransa ai da ka samu qur'ani ka samu ki na karatu sai kuma ka zo ka shiga harkar ka je gindin hai ka karanta littafi ai maka bayani dalla dalla wannan shi yake ɗaukan shekaru da yawa akalla sai ka shekara goma sha biyar zuwa ishirin tukunna kafa ka ta goge sosai ka zauna ga fukahu sannan za ka zama wannan to wannan yana da wahala shi kuma nan ba a gasarsa da aka ko ciki ba ka samu ban kai wannan shi sa yake da wahalar yi sannan iltimasul ilmi indal asagir nan gaba za a wayi gari malamai sun kare sai matasa su ne masu karatu in ka zo gurin su ka dau karatu ko baka da ilimi to da aka sai ga dattijai sun ki karatu saboda masu karatun matasa ne to wannan ita ma alama ce ta tashin alkiyama cewa wato nan gaba za a daina karatun sai masu kaɗan ne masu yi mautul fuja'a kawai ana zo a ga mutum ya mutu a cikin yanzu nan fa akwai wata ina ga wani abu na cikin intanet ana tsakan bal fa wani an ci ɗaya irin irin murnan nan da zai kawai sai faɗi ya mutu ana tsakan bal ya mutu mutuwar fuja'a ce yanzu nan muka gama magana da shi ya mutu sannan na 61 imaratu sufaha za a shugabanni wawaye na 62 ƙarubin zaman zamani zai kure yanzu yanzu nan fa kamar jiya fa muke anan amma jibi har gari ya waye har gari ya waye har asuba ta har mun dawo tafsiri har mun gama har ka tafi har ka dawo har ka kwanta har ka tashi sai ga awannin ba albarka da alama zamani ya kusa karewa sai a yi ta gudu gudu yake maza ya kare sannan an yanzu ruwa gida kaga waɗanda ba kowa ba su ne su ne manya su suke mu kirke makirfan suke magana in za a magana a rediyo ko a talabijin ko za a kaza su suke magana amma kuma ka duba asalin zaka ga ba kowa bane a cikin al'umma sannan na 64 an yusbiha as'adun nasu bi dunya luka'u bin lukai wanda suka fi jin daɗin duniya su ne sakarkaru wawaye kaga wawa da kuɗi wawa da kaza yana ta magana ba hikima ba azanci ba nutsuwa ba hankali kuma shine mai kudin dole a gaishe shi na 65 ittihazul masajidu turqan za a mayar da masallaci ya zama hanyar wucewa da can masallaci duk inda yake zaga yana da kima za a tsaya mutum ya salla raka'a biyu in zai shigo shi da ladabi da addu'a shigowa in zai fita da addu'an fita amma na ga masallaci kamar kasuwa kamar kan hanya ba wani bambancin su da hanya wucewa wani alama ce ta rashin sanin kima masallaci da rashin bin ka'idodin zama a cikinsa na 66 zala'ul muhuri sun matarku. wato sadaki zai yi tsada za a wani zamanin da sadaki zai yi tsada gaske daga ba kuma sai sadaki ya karye dubu biyar masu ni na daura aure da dubu biyu ma a dubu na ce nawa ne sadaki ya ce dubu biyu na ce ke kin yadda dubu biyu ta ce ta yadda mana ta gaji ne da zama ta ce ta yadda koma ma dubu ɗaya ne inda ya kai sadaki na ce a ya kai duk to a daura aure to an daura aure wala mu suna nan suna ta zaman shi ka san sadaki in yayi arhatu sai aure ya albarka in yayi tsada sai kuma ya rage albarka auren saboda sai ka sha wahala sai ka fara tsinewa iyayen ma su ma suna tsine ma kana kurewa su kuma suna gaba kai komai ba don wani inda za ka yi auren sai ka je karshe to su kuma nan ne farkon sannan gala'ul khayl thumma tarkusu za a yi lokacin da dawakai za su yi tsada sannan dawaki kuma su kare martabar doki ta kare a cikin al'umma sannan ta taqarubul aswaq kasuwanni za su kusa da jama'a yanzu ta intanet ma ake ciniki da abin da kake so yanzu ko mota ce a nuna maka hotonta in ka je wajen masu da motoci yanzu waɗanda suka waye suke na zamani sai a nuna maka ita a jikin intanet ga hotonta a jujjuya maka ita in kana so sai a kawo maka ita daga america kawai shi kenan sai ka biya kuɗin ya turu intanet ma ake ake in kana da credit card ko master card ta intanet ma za ka zuba abin a cikin abin ɗinka account ɗinka na email duk abin da kake so ka siya sai ka siya ta nan kaga kasuwa ta zo hakan gado kana ganin abu a kan gadon ka a turo maka shi kuma a kama maka shi har iya wanda za a ɗauko ne in software ne kuma sai nan take kai downloading ka saka a cikin kwamfuta ka shi ke zuwa ta kusa sannan na 69 da'ir umama ala umamul islamiyya al'umma za su yi taron dangi wajen murkushe musulmi wannan wanda muna ganin wannan ko a ko ina a duniya a cikin gida ne a waje ne ƙarfi ake so a nuna mana ƙarfin siyasai an danne mu a kwace mana mulki a kwace mana kuɗi a kwace mana kaza sai an danne mu da ƙarfin tsiya kuma a ce mu ne ba mu da mutunci mu ne masu faɗa mu ne masu rigima mu ne marasa mutunci saboda ba ma neman abin mu ta hanyar da ta dace yasa kullum mu za a kashe mu za a kaskanta mu za a wulakanta ko mu za a danne sai mun tsaya dole mun yi ilimi mun yi karatu mun yi dabara mun yi fasaha mun iya plan long term plan short term plan medium term plan mu tsiri abubuwan mu plan mu iri iri mu ga yaushe muke so mu zama kaza malamai nawa muke so yanzu kamata a ce a gombe akwai kwamiti mai zaman kansa na ilimi karkashin jagorancin mai martaba ko karkashin jagorancin manyan gari a duba dukkan matsalolin karatu da yaran da suke faduwa a jarabawa ya zai a dinga taimaka musu waɗanda ya kamata su tafi karo waje karatu waje ai wannan foundation ne mai zaman kansa ba na gwamnati ba ne. wanda za a dinga akalla a ce duk shekara za a tura yara goma ko yara biyar su tafi kasashen waje wasu tafi na laraba wasu tafi na turawa a je a yi karatu a dawo a zauna a jihar wannan ba zai taimaka a ce al'umma ba zai taimaka in kuma haƙƙinmu ne aka ce jarabawa ta fito duk mun faɗi da ya jawo sai da an an can an yi jarabawa ma in ba ka da wani ma makin ma akwai abin da ake ba a ƙara maka maki dan wani ya yi tambaya ya ce akwai jam ɗin ma da ake yi sai a ce akwai hanyoyi da zaka bi ka faɗi ka da kaza da kaza sai a ƙara ma maki shine ne yake tambaya ta ya halatta malamin waɗannan hanyoyi dan a ƙara mana maki ta ji fa abin da ake yi fa corruption ya yawa sannan tadafu'un nasu anil imamati fi salati nan gaba za a yi wayi gari kowa yana tunkuɗa juna a je a yi limanci limancin ma zai zama gasa nan gaba ta ce liman na'ibi har faɗa ake akan limanci fa a wasu guraren ni ne liman an cire ni har takara nan gaba fan ba sa ya shiga takarar limanci a ce an gina sabon masallaci a shiga takara a buga fasta sai liman muji wani yana sai liman shehu wanda da ana neman mutum ma limancin gudu yake yi amma yanzu komi ake samu a limanci za ga faɗa ake a kan limanci da na'ibi da mamu da ladan to wannan abubuwan ba za su kare yau ba amma gobe za mu dora sai mun yi bayanin su ɗari da arba'in ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa za su faru kafin alkiyama su tayi da haka za mu tashi gobe akan na 70 za mu karasa a ji wannan aya din faqad jaa ashratuha to a kanta za a yi ta bayani Allah ya sa mu dace wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana da suka ci gaba da taimakawa akwai maƙudan kuɗi tili da alhaji kabiru farm secretary mai wanda gidansa yake kallon masallacin nan ya aiko maƙudan kuɗi wanda ya ce dubu ɗari biyu a saka asusun marayu Allah ya saka masa da alheri ninkin ba ninkin Allah ya yawaita mana irin su masu taimakon addini da makudan kuɗi irin wannan masu ba da ɗan kaɗan ɗin ma Allah ya musu albarka don wani ɗan kaɗan ɗin makudai ne a gurinsa ko yanzu wani ɗari biyar ya ba amma makudai ne saboda ta ƙila dubu ɗaya ce ya ɗauko ɗari biyar saboda haka Allah yana kallon nawa ka raba ka bayar to Allah ya saka kowa da alheri akwai wata hajiya hadiza a Hassan wacce akwai kuɗi da ake bayarwa na wata-wata ɗin nan da muka ce na dubu ɗaya domin gudanar da gidan marayu to ita ta aiko dubu goma sha biyu gaba ɗaya na shekarar 2011 ta ce daga august zuwa august saboda aka 2012 ta ba da 2011 zuwa 2012 dubu goma sha biyu har ta biya na shekara kaga mata irin su khadija lallai kin gaji khadijan fa dama ka na khadija haka take kuɗi take bayarwa a taimaki addini to Allah ya saka miki da alheri akwai dubu hudu daga ita kuma wata baiwa Allah ta ce a mata addu'a tana da bukatu ga kuɗi nan dubu hudu ta ce a saka cikin asusun nan na marayu hajiya hadiza da take ina oke ta turo taimako daga kaduna tana bukatar a yi mata addu'a ko ta hajiya hadiza daga kaduna ta turo taimako a yi mata addu'a oke take turo taimako daga kaduna tana bukatar a mata addu'a allah shirya mata da 'ya'yanta to kun ga daga Kaduna fa Hajiya Hadiza take turo taimako fa Hajiya Hadiza da take Gombe sai ta tashi ta biyo bayan ta ga dubu ɗaya daga wata 'yar uwa ita mata ce yau ya naga duk mata ne suke bada taimakon ne me faru ne ne a ta ce ina yawan mafarkin ruwa kishi ruwa kike ji ina jin Hajiya yana mafarkin ruwa ina jin ba kya shan ruwa za ki kwanta shi dama abin da ka kwanta da shi kafin mafarkinsa kuma ruwa ai ba cutarwa ba ne duk da ka gan farkin ruwa alheri ne inda ba nutsewa ka kayi a ciki ba dubu biyu daga wata ‘yar uwa ta ce ‘ya'yanta sun gama makaranta ba su samu aiki ba tukunna haka kuma wani ya danne wa ɗanta haƙƙinsa Allah ya kwato masa ta ce ga dubu biyu nan a saka asusun marayu ga wata dubu goma sha biyu daga alhaji tahir pa waye kuma alhaji dahir buba eh, fi sabilillah Allah biya masa bukatunsa ga buhun shinkafa hudu daga wata baiwa Allah daga Kano kun san wannan tafsirin da muke yi ana jinsa duk duniya yanzu akwai freedom radio in ka shiga freedom radio muryar jama'a aing.com suna sawa daga karfe 2 zuwa 3 kullum duk duniya ana ji ko ina saboda haka in ka shiga wannan a internet freedom radio muryar jama'a ing.com Za ka kama wannan tafsirin da muke karfe biyu zuwa uku saboda haka wasu suna bugo mana waya daga China wasu daga Saudiya wasu daga kaza wayoyi ake ta bugowa yanzu daga kasashe cewa tafsirin nan kamar da su ake yi haka waɗanda suka tafi nesa yanzu suna jin wannan tafsirin duk karfe biyu na azahar zuwa karfe uku wanda ake aikawa daga nan ake sawa a freedom radio wanda su kuma sun haɗa ta da intanet suna yaɗa kai tsaye duk duniya a Najeriya. to shi yasa mutane suke jiwa na nesa da aka ga wata hajiya daga Kaduna ta aiko shinkafa buhu hudu daga ina oke da Kano ne ma a'a daga Kano ta ce ga shinkafa buhu hudu a saka a cikin asusun marayu to sakonki ya zo Allah ya saka miki da alheri ga wata ɗari biyu da alkur'ani cewa a yi mata addu'a ko Allah ya saka mata da alheri ga wata baiwa Allah kuma tace tana roƙon addu'a mun na samu miji na domin na samu miji na gari ko na samu miji na gari ana kokarin daura aron to amma kuma mahaifana suna kokarin yi mini kafar ungulu a ba mu yadda uwa za ta wa yatta kafar ungulu ba sai dai ki ce kin fahimci azatanki amma uwa ai ba za ta wa yatta kafar ungulu ba me wa ke abin da kika dauko kike ganin nagari ne iyayenki kuma a gurin su ba nagarin bane a wannan wannan ba daidai ba ne ba za mu yi addu'a cewa iyayenki suna mishi kafa ungulu ba sai dai mu ce watakila iyayenki suna hangen wani abu daban kina hangen wani abu daban to Allah ya sa a samu fahimtar juna ga ɗari biyu daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a game da rashin lafiya da yake damunsa har tsawon shekaru goma to Allah iya ya maka wani kuma ya ce ga dubu ɗaya da alƙur'anai guda hudu waƙafi a dinga karanta ƙur'anin waƙafi ga iyayensa Allah ya gafarta musu sai ɗari biyar shi ma ya ce a yi masa addu'a yana da bukatu ɗari hudu daga wani shi ma ya ce wa mahaifansa addu'a sai kuma ne ce malam a taimaki matata a yi wa matata addu'a Allah ya ji kanta matarsa ce ta rasu ni kuma Allah ya bani lafiya da kuma mata ta gani wato masu ce ta rasu sun yi zama na arziki shine yake mata addu'a to Allah ya ji kanta kuma ya baka wata ta gani ɗari biyar daga wani ya ce a yi masa addu'a yana neman aiki Allah ya bashi aikin yi ga sabulu da omo daga shi ma wani ɗan ya ce a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa ga wasu alƙur'anai guda takwas wani ya aiko shi ma ya ce a karanta Allah ya biya masa bukata fi sabilillah akwai ko masu neman Allah shiryar da 'ya'yansu da marasa lafiya iri daban-daban da masu neman admission da jarabawa da masu neman aure maza da mata to duka muna musu addu'a Allah biya kowa bukatarsa ta alheri kuma kamar yadda aka faɗa za a nemi taimako gobe da jibi domin tafiya ziyara gidan kurkuku mun san duk shekara muna kai ziyara sama da shekara goma kenan muna kai ziyara kurkuku sakamakon irin wannan ziyara ce har ta kai an samu masallacin juma'a a cikin kurkuku din ana musu sallah to kuma duk shekara mukan tambayi su ma'aikatan me ya kamata a shigo musu da shi to sun ba mu ka'idodi za a iya zuwa da sabulu za a iya zuwa da wasu abubuwa su abinci da sauransu don haka daga da tufafin sawa to tufafin sawan ne kada mutum ya ɗauko mana mara kyau kullum muna gaya muku in mutum zai ba ɗan uwansa abu ya bashi mai kyau kan sai tufa ta mutu ku zo ku tara mana shara ba za mu ɗauki wannan sharar mu tafi da ita kurkuku mu ce ga taimako mun ba fi sabilillah ya kamata ku dinga kawo masu kyau ko ba ya kawo cikin rigunan ka ba za a rasa mai kyau ba kai ma ba wai isan ka ta yi ba ba kuma wacce ta mutu can dama kana neman jujin da za ka saka ka ji ma ce a ka taimako sai ka jo ka tara mana shara wannan ba ma kai a kurkukun zubarwa muke yi saboda ba ta da kyau bai kamata ka bada abu mara kyau ba lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira Allah ya ce ka bada abin da kai ma kana son sa wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum akhidhihi illa an tughmidu fihi da ka fito da tufafi masu kyau mai sabulu mai omo mai magi mai dabino da a fito da waɗannan daga gobe zuwa jibi mu ga gurin nan ya cika da kaya mu je mu kai musu suna jin daɗi kuma suna addu'a da taimakon da ake kai musu to da a daure a taimaka a za a tattara waɗannan kaya insha Allah kuma kamar yadda aka ji gobe akwai gayyata wacce aka saba duk shekara na lacca da ake gabatawa a Bauchi wanda suke hada ta da dukkan kafafen watsa labarai lokacin da ake yin ta sun bani topic mai suna baki shi ke yanka wuya saboda haka gobe insha Allah za mu je Bauchi kamar yadda aka faɗa wanda suke da hali ko suke da mota ko za su taimaka wasu su je ya kamata yadda muka saba yin dafifi mu je Allah kai mu lafiya da mu lafiya Allah ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya mana albarka a rayuwar mu Allah ya ba mu zaman lafiya da cikin dorewa Allah ya mana albarka ya mu rayuwa mai amfani ya bamu ilimi amfani ya bamu arziki mai amfani ya zauna mana da ƙasar mu lafiya ya kare mu daga dukkan abin ki da sharri Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini Allah muna roƙonsa اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والماء شراحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين